ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم kada ku sanya rantsuwa da Allah ta zama hujjar da za ta hana ku aikata alkhairi da tsoron Allah da gyara tsakanin mutane a'a idan kun rantse akan barin aikin alkhairi to ku aikata alkhairin ku yi kafarar rantsuwarku, Allah yana jin maganganunku kuma ya san ayyukanku zai saka muku a kansu.